يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي حكا الله تشكي كونسا يوم نرانا شاترة درن أشرين قوات رمضان شكرا تدبو دري حدود ثلاثين شدا نهجرا منذ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوا مدينة wacce ta daidai da ranar shida ga watan bakwai shekara ta 2015 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na bibiyar ayon alkur'ani domin fahimtar abin da suka kunsa muna cikin suratul arab inda karatunmu da ya gabata muka tsaya akan aya ta 150 daidai za mu ɗauka insha Allah ta'ala da kan ta 151 zuwa ta 154 kamar da muka saba kafin yin bayani akan ayoyin mukan saurari karatun bakinsu daga bakin malam malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ربك إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون شاء الله تبارك الله الله سبحانه وتعالى يكتش وقال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين ما نروانا آية أتقيتش الله يتش قال رب اغفر لي annabi musa amincin allah su tabbata gare shi ya ce ya ubangiji na ka gafarta min na. wali akhi kuma ka gafarta wa ɗan uwana harun kurakuransa wa adkhilna fi rahmatik قال رب اغفر wali ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم rahimin. ma'anar wannan aya a takaice annabi musa amincin allah ya tabbata gare shi yake cewa rabbi ghafirli ya ubangiji na ka yafe min na, ka gafarta min su ka lullube su tamkar ban yi su ba wali akhi kuma ka gafarta wa ɗan uwana harun kurakuransa wa adkhilna fi rahmatik kuma ka shigar da mu cikin jin kanka wanda yake mayalwaci wa anta arhamur rahimin ya Allah haƙiƙa kai ne mafi jin kan masu jin kai kai ne mafi jin kai gare mu fiye da dukkan wani mai jin kai. malamai na ƙarin bayani akan wannan aya ta salo mai faɗi da cewa bayan da annaba harun amincin allah su tabbata a gare shi ya gabatar da hanzarinsa ga annabi musa cewar ya yi iya bakin ƙoƙarinsa banu isra'il su tabbata akan abin da annabi musa ya tafiya basu a kai su kiyayi wato anin rungumar bautar ɗan maraƙi amma bai iya yin nasara a kansu ba sun ma kusa su kashe shi sun ɗauke shi mai rauni ba wanda za su yi la'akari da maganarsa ba to bayan ya gabatar da wannan uzuri ya kuma ce da ɗan'uwansa uwansa annabi musa kada ya kama masa kai ko ya kama gemunsa ya ce zai bincike shi don ɗaukan mataki kan wato ya bashi wakili kuma ya zuwatar da saɓanin abin da ya tafi ya bari to kada ya sa wato anin abokan gabarsa da shi da shi su yi masa kururuwa su yi masa ihu su ji daɗi su yi murna da abin da aka yi wa annaba harun cewa to kai da kake ƙoƙarin sai mun yi abin da ya tafi ban ma kai da ya dawo kai ma ga abin da ya maka to bayan gudana duk waɗannan abubuwa da suka gudana tsakanin annabi musa da harun to shi annabi musa ya fahimci duk yadda abubuwa suke na hanzar da dan uwansa annabi harun ya gabatar masa ya kuma yadda da haka to shine dan kada wato ainihin abokan gabar tasu su sami abin jin daɗi da murna da kururuwa da eho ga shi wato annabi harun da ma shi kansa musan cewar ga can saɓani ya shiga tsakaninsu ma su ma isu isu faɗa suke yi to don kada haka ta faru sai yake cewa ya ubangiji ka gafarta min kurakurai na zuwan da ne a halin fushi na wato ainihin aje allana na tunkari annaba harun na yi abin da yake nuna cewar a fusace nake gare shi shi kuma daga abubuwan da suka faru tsakaninsu da banu isra'il da bana in ma da kuskure ta sa to ni ya allah ka yafe min kurakurai na shi ma Allah ka gafarta masa kurakuransa to wannan zai sa waɗanda suke mabiya su fahimci to fa maganar tafiyar annabi Musa da Harun tana nan a haɗe suna nan tare da juna ba maganar bayar da wato anin shi annabi Harun ga su waɗanda suke makiya gare su su ga wato anin ba kowa bane shi sun ya fuskanci wulakanci gurin su ya fuskanta gurin nan Musa to wannan babu shi saboda haka sai annabi Musa yi haka dan bayyanar musu da cewa yana nan tare da wato dan uwansa annabi Harun annabi Harun ina tare da shi to da ka ba maganar kuma ai musu iho ko a ji dadin sun samu sabani suna nan a dinke a tsakanin to kuma wannan sai yake sanar da mu cewa duk sanda wani abu ya faru tsakanin dan uwa da dan uwa a tsaya a fahimci juna a gane yadda bakin zare yake ta ce mafuta in ba haka ba sai abubuwa su kurkuce su lalace sai abinda wannan aya take koyar da mu malamai suke cewa wannan aya tana koyar da mu kamun kafa da sunayen Allah da sufofinsa a yayin da bawa yake so ya addu'a domin annabi Musa sai ce rabbi ghafirli ikira ubangijinsa yace ya ubangiji na sannan kuma a can ƙarshe sai ce wa anta arhamur rahimin ma'ana daga cikin sufofin Allah shine arhamar rahim mafi jin kan dukkan wasu masu jin kai to haka to ana so bawa idan zai yi addu'a ya roki ubangiji subhanahu wata'ala da kiransa da ɗaya daga cikin sunayensa da kuma ambato wata safa daga cikin sufofinsa ina daga cikin abin da ke sa Allah ya amsa addu'a bawa sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu addu'ar dan uwa ga dan uwansa Annab Musa yayi wa kansa addu'ar Allah ya gafarta masa kurakuransa ya kuma yi wa dan uwansa annabi Harun addu'ar Allah ya gafarta masa nasa kurakuran to wannan shi ke nuna ɗan uwantaka ta gaskiya ka damu da abin da ya damu da ɗan uwanka ka so wa ɗan uwanka abin da kake so wa kanka yana son wa kansa gafarar Allah subhanahu wataala kuma ya so wa ɗan uwansa ma ya samu gafarar Allah subhanahu wataala wani ta ce ‘yan uwantaka ta gaskiya’ ba ka zama tsakanin ɗan uwanka da kai ba a ta daɗi ba kana fatan a ce wani abu ya faru da shi mara daɗi da ba ka so ya faru da kai ba ka son wani abu ya faru da shi na alkhairi da kake so ya faru da kai to aka sama ka yan uwantaka ta gurɓata ko da ta jini ko da ta addini mafi muni a ce ɗan uwanka ma na addini kake wa haka Allah ya kiyaye sannan wannan aya tana tabbatar mana cewa Allah subhanahu wata'ala ya fi kowa jin kan bayinsa fiye da duk wani wanda zai ji kan duk wani wanda zai tausaya wa bawa daga cikin bayan Allah bai kai Allah da ya shi ba duk wani wanda zai ji kan bawa bai kai ubangiji da jin kan da ike wa bayi ba domin mu a tsakankaninmu mu ma kamar da ya tabbata a hadisi Allah subhanahu wata'ala yana da jin kai da rahama ɗari ya ɗauki ƙwaya ɗaya ta ya bayi a duk rayuwarsu ta duniya ya bar wa kansa 99 da wannan 99 zai kan bayansa a ranar alkiyama Allah ka samu cikinsu to da ka wannan guda ɗaya da ya saka mana a nan duniya ita ce a tsakankaninmu har ake samun dabba take tausayin ɗan da ta haifa tana kwance haukanta ya tsalle kaza tana tafi ɗanta yana kanta tana tafiya da shi karya da masa zaki duk bala'insu haka za ga ɗansu ina wato birgima a kansu ina wasa da su duk daga cikin jin kan da ubangiji subhanahu wataala dauka guda daya sa mana a duniya to akwai 99 zai ji kan baya da sura na alkiyama Allah ka samu cikin wanda zaka ji kai bayan haka sai Allah subhanahu wataala ya ce ladhina الذين اتخذوا العجل ghadabun غضب rabbihim wa وذلة fil hayatid dunya وكذلك نجزي المفترين الله سبحانه وتعالى yake cewa innal ladhina ittakhadhu al-ijla haqiqa waɗanda suka zarce suka ci gaba suka kafe akan rikaddan maraƙi a matsayin abun bauta ba Allah ba irin su samiri da waɗanda suka goya masa baya suke tare da shi Allah ya ce sayanaluhum ghadabun min rabbihim da sannu fushi matsananci da wulaƙanci zai same su daga ubangijinsu wa zillatun fil hayatid dunya da sannu wato ani kaskanci da wulaƙanta za ta same su a rayuwarsu ta duniya tunda suka zaɓar wa kansu riƙar wani Allah a matsayin abin bauta sannan bayan haka Allah yake cewa wa kadhalika najzil muftarin kamar yadda muka aikata ga wato ani kamar wato yadda muka aikata ga waɗannan to haka muke aikatawa ga dukkan wani wanda ya kirkiri wani ba addini na Allah subhanahu wata'ala ya wato ainihin mai da shi abin yi alhali ba Allah ne ya umarni da haka ba ba wani manzo daga cikin manzanninsa ya zo da abinda da wannan bawa ya kirkira ba ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi malamai ke ambata cewa da Allah yake cewa innal ladhina ittakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya abin nufi waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake ambata mana cewa da annabi Musa ya dawo sun watsar da bautar gumaka ko mu ce dan maraki sakamakon annabi musa da annabi harun an fahimci juna su ma kuma da suke kan abin da suke kai na barna sun fahimci barna ce har suke cewa in ubangiji su subhanahu wata'ala bai gafarta musu yaji kansu ba to za su kasance cikin wato ane azzaluman bayi masu asara a rayuwarsu ta duniya da lahira za zama sun yi asarar rayuwarsu gabaki to akwai waɗanda ba su risna ba ba su bar wannan bauta ta guma ta ɗan maraƙi ba suna nan akan abin da suke kai to shine Allah yake gaya muna fushi zai same su nasa matsananci to shine malamai suke magana cewar fushin nan da Allah su subhanahu wata'ala yayi da su wanda zai same su shine wato ainihin kasancewarsu za su samu kansu cikin wato bala'i da kaskanci da wahala a rayuwa wannan daga cikin alamu na Allah subhanahu wata'ala baya yi da su dangane da abin da ya shafi wato ani a nan duniya waɗanda ma suka tuba suka bar wato wannan bauta ta ɗan maraƙi Allah subhanahu wata'ala bai karɓi tubansu ba har sai da wato wasunsu suka kashe wasu shine wato anin sharaɗi na karɓar tubansu kamar yadda bayanin haka ya gabata a cikin karatunmu na suratul baqara Allah yake cewa fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaykum innahu huwat tawwabur rahim ake cewa da su ku tuba zuwa ga ubangijin sharadin tuban ku kashe kawunan abu waɗanda aka san sun yi wannan bautar dan maraki a riƙa wato ainihin kashe su shine Allah ya karɓi tubansu ya yafe musu abin da suka yi amma musu horonsu daga nan duniya to wannan ai kaskanci wannan ai fushi ne na Allah wanda zai iya yafe musu ba tare da an ce su kashe kawunansu amma ya ce su kashe kawunansu su fara ganin kaskancin riƙar wani ba Allah ba a matsayin abin bauta to wannan abin kaɗai ya ishe su wato ainihin fuskantar fushi na Ubangiji ya ishe su fuskantar wato kaskanci da wulakanta a nan duniya da samun kansu cikin wani hali na tsaka mai wuya malamai suke cewa batun wannan kaskanci kuma shine wulakantar da suka yi sakamakon akan kansu an umarci su da su kashe kawunan nasu yayin da aka ce koko ɗari ne guda ashirin ba su yi bautar ɗan maraƙi ba guda tamanin sun yi bautar ɗan marai an ce a kashe guda tamanin ɗin ai za ku rika jin cewar yanzu abinda wane ya iya da ƙwarewar da wane yake da shi da abinda wane yake da shi da an rasa sakamakon yanzu ba su an kashe su kuma za ku rika jin cewar kun ragu a kan yawanku da kuke da shi don kun so tunkara abu da yadda kuke tunkara sai zan kun tunkara ba za ku iya masa ba kamar da kuke da to waɗannan duka ƙasƙanci ne shiga cikin hali ne mai wuya to tun daga irin haka mutum zai ga cewa eh, lallai akwai wato ainihin fuskantar hali mawuyaci a irin wannan sannan da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa kazalika najzil muftarin kamar haka muke wato saka wa waɗanda suka kage abu a addini suka rike a matsayin abin yi alhali ba Allah ne ya sa su ba asalin al-iftira malamai suke cewa a harshen larabci abin da yake nufi ƙarya wa kazalika najzil muftari haka muke saka wa makaryata wanda za su ce ga ubangijin annabi Musa ga kuma ubangijin su ba Allah ne gaya musu ba ko sha shi ma annabi Musa manta ya tafi bar shi anan shi ya tafi ne ma bai san yana nan ba ƙarya ce to wanda ya kaga wannan yace wannan shine ubangiji bayan ba Allah ne ya turo shi ba yace shine abin da za a bauta ban a ba Allah ne ya sanar da shi haka ba ya kirkiri wani ba addini ya fara da ƙarya an fahimta ko saboda haka to shine malamai suke cewa abin da ake nufi da wannan muftarin a nan waɗanda suka ƙagi wani abu a addini duk wanda zai ƙagi wani abu a addini da ba a ce ba ai sai yi ƙarya zai zai ƙago shi an gane ko saboda haka to su da suka kagi wannan ibada da Allah subhanahu wata'ala bai shar'anta ta ba wacce ba ta da tushe ba ta da asali ita ce bid'ar da suka kirkira shine shigegen da suka samar a addinin su a wannan lokaci saboda haka wanda duk ya dauki irin wannan salo to makaryaci ne a addini duk mutumin da ya zo da sabon abin da musulunci bai san da shi ba yace musulunci ne ya tabbata makaryaci ya tabbata dan bid'a saboda ya samarwa da musulunci abinda da bai san da shi ba shi ne manzo yake cewa man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd a musulunci duk wanda ya aikata wani aiki a shari'a ba tare da umarnin mu ba ba Allah ne ce ba manzon Allah ne ce ba an mayar mar da abin da ba za a karba ba Allah baya karba irin wannan saboda bai sa a yi ba to dangane da abin ya shafi abinda da wannan aya take koyarwa malamai suke cewa aya tana sanar da mu dukkan wanda yake kirkira wani abu addini to kaskantaccen bawa ne kuma yana bijirar da kansa da kansa ga fuskantar fushin Allah domin ga wasu ma da suka kirkiri bauta dan marƙi Allah ya fushi da su to haka kai ma da zaka kirkiro na ba addinin musulunci da musulunci bai san da shi ba kamar da shi addini to zaka fuskanci fushin Allah kuma za ka fuskanci kaskancin da Allah yake danganta shi da kuma wato haifar da shi ga wanda duk isa masa wani abu addininsu da bai sa shi ba sannan bayan haka wannan aya tana tabbatar mana da siffatuwar Allah da siffar fushi bisa yadda ya dace da shi a matsayinsa na mahalicin kowa da komai mai girman da babu ya shi sayanaluhum ghadabun min rabbi fushi zai same su daga ubangijinsu ashe ubangiji yana fushi irin fushin da ya dace da shi daban da irin na bayinsa su bayi in suka yi fushi sau da tarinsu birkicewa suke wani lokaci ma su rasa hankalinsu su yi abin da kuma zai zo ya dame su daga baya allah ba haka fushinsa yake ba bayi wani lokaci sukan yi fushi akan abin da babu dalilin fushin ba wani kaga ya yi fushi da fushin wani me ya faru bai sani ba amma tunda wani na fushi da kai shi ma ya fushi da kai ko ba haka Allah yake fushinsa to duk waɗannan zaka kalla na tawaya ta bangaren fushin bai to ubangiji babu wannan a cikin fushinsa duk abin da ubangiji ya fushi a kansa abin a yi fushi a kansa duk abin da ubangiji ya fushi a kansa to wannan fushin ba zai sa ubangiji ya iki maka adalci ba saɓanin bayi in ya fushi sai maka abin da shi da kansa aka ce kai haka ya lokacin ba yadda nake nake ba to yanzu ne kake yadda kake eh ko kaga shi ma yana fita daga halin da yake ciki na daidai saboda fushi to ubangiji subhanahu wata'ala babu haka a cikin sa to da ka sai ka danganta masa abin da ya tabbatar wa kansa ba tare da ka kore ba ba tare da ka fahimci abin bai bai ba ka fahimce shi daidai da yadda dace da na ubangiji sannan bayan haka wannan aya na sanar da mu cewa ubangiji yana yin fushinsa ne idan aka keta alfarma addininsa waɗanda suka tsoro da bautar da Allah bai ce ayi ba shi yasa Allah ya fushi da su sun shiga sabo sun ɗauki kafirci sun aje wato imani su yasa sai Allah ya fushi da su so da haka fushin ubangiji subhanahu wata'ala yana yi idan ka keta alfarmar addininsa ka fita daga tsarin da yake so baya su kasance a kai to sai Allah ya fushi da sannan bayan haka wannan aya na sanar da mu wanda Allah ya fushi da shi to zai halakar da shi wanda Allah ya fushi da shi halakar da shi yake saboda haka ga mai hankali sai kiyayi yin abin da zai jawo wa kansa fushin Allah subhanahu wata don kada ya fuskanci halakar da wato ba zai iya mata wannan shine abin da wannan aya take koyar da mu ba haka sai Allah subhanahu wata ya ce والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم الله سبحانه وتعالى والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa wallazina amilu sayyi'at waɗanda suka aikata ayyuka munana miyagu na abin da ya shafi kafirci da sauran saƙo da ake wa Allah thumma tabu sannan suka dawo daga wannan halayyar da suka ɗaukar wa kansu ta aikata miyagun ayyuka min ba'diha bayan sun daga da sun aikata ayyuka muna yanzu sun bari sun fasa sun daina waɗannan miyagun ayyuka wa aman sai suka yi imani da Allah subhanahu wata'ala suka ɗaukar wa kansu yin aiki na ƙwarai sun fasa wanda yake mummunan domin imani aikin ƙwarai ne mana sun watsi da ayyuka munana sun rungumi kyawawan ayyuka wanda jagabansu shine imani suka yi imani da Allah subhanahu wata'ala da abin da ya bukaci a imani da shi inna rabbaka haƙiƙa ubangijinka min ba'daha bayan tuba kyakkyawa da bayi suka yi lagafurun mai yawan gafara game da ayyukan da suka aikata Allah ba zai tozarta su ba tunda sun nemi yafiyarsa sun wato tuba daga abin da suka yi masa na ba daidai ba rahim sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala mai yawan jin kai ne ga waɗannan bayi da suka tuba tuba na gaskiya da duk waɗanda suke kwatankwacinsu masu tuba daga abubuwan da suka yi wa Allah na ba daidai ba wadda ta ce ma'anar wannan aya ta salo wanda yake wato takaitacce a bayanin da malamai suke ta salo mai faɗi game da wato fasara wannan aya suna cewa da Allah subhanahu wata'ala ya ce wallazina aminu sayyi'ati thumma tabu min ba'daha wannan aya mai girma nuni take yi akan cewa dukkan wanda yake aikata miyagun ayyuka yake aikata munanan ayyuka waɗanda suke masu girma sannan sai ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah zai karɓi tubansa girman laifin da i yawan munanan ayyukan da i ba zai sa Allah ya ce to ai ayyukan da kai munana da yawa ni ba zan gafarta maka ba a'a inda dai ka nemi yafiyarsa zai yafe maka yawan ayyukan da kai munana ba zai hana ya gafarta maka girman munin ayyukan da kai ba zai hana ya gafarta maka ba muddin tubanka kyakkyawan tuba ne da aka ce wa aman kuma suka ba da gaskiya to shine malamai suka ce abinda ake nufi da suka ba da gaskiyar suka yi imani na gaskiya suka yi imani tatacce suka kuma dawwama a kai domin in kai imani da Allah subhanahu in izama ba tataccen imani ba gurɓatacce ba zai maka amfani ba in kai imani da Allah subhanahu ta'ala tatacce amma ba ka ɗore a kai ba ka watsar ba zai maka rana ba sau da aka tusi malamai suka ce da aka ce wa amanu abin nufi suka yi imani nagari kuma suka tabbata akan wannan imani nagari har mutuwa to za su samu ubangiji ya yafe musu abin da suka yi na miyagun ayyukansu saboda kyawun imaninsu da tabbatuwarsu a kansa sannan da Allah yake cewa ina rabbaka min ba'daha hakika ubangijinka bayan ta ko bayan su sai malamai suka ce wannan min ba'daha din wakilin sunan ha yana koma ne zuwa ga tauba tuban thumma tabu sannan suka tuba to me at-tauba mace ce min ba'daha bayan ita tuba an gane ko kuma min ba'daha da aka ce wallazina amilu sayi'at to a sayyiat suna da yawa in za a ba su wakilin suna a larabci ana ba su na mace kwaya ɗaya sai a ce ha min ba da ha bayan miyagun ayyukan da suka an fahimta to malamai suka ce zai iya kasancewa duka ma ya koma biyan bayan miyagun ayyukan da suka yi suka biyo bayan miyagun ayyukan da tuba to za su samu ubangijinsu mai yawan gafara ne mai yawan jin in kuma ka ɗauka bayan miyagun ayyukan da suka yi za su samu ubangiji mai gafara ne mai jin kai in sun tuba ko bayan tuban da suka yi sakamakon tuban da suka yi daga miyagun ayyukansu za su samu ubangiji mai gafara ne mai jin Allah ka gafarta mana lagafurur rahim ubangiji mai yawan gafara ne mai kuma yawan jin kai ga bayinsa ita wannan aya da Allah subhanahu wataala ya ce wallazina amilu sayyiati thumma tabu zuwa ta malamai suke cewa yanayin kwatankwacinta kamar shigen fadin Allah subhanahu wataala cikin suratu taha aya ta 82 da yake cewa wa inni lagafarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada haƙiƙa ne mai yawan gafara gawa sai ce liman taba ga wanda ya watsi da miyagun ayyukan da yake ya tuba ga wanda ya nemi in yafe masa laifuffukan da i wa amana da ya bar waɗannan miyagun ayyuka ito ba sai ya ba da gaskiya da Allah imani na gaske ita tabbata a kai wa Amina salihan ya ci gaba da sauran ayyuka na gari bayan nagartar imaninsa kun mahtada sannan ya shirya ya hau kan turba madaidaici to kaga abinda wannan aya take faɗa sakon da take dauke da shi irin sakon da wannan ayar da muke bayani akan ta ne take dauke da shi sai abinda ayar da muke bayani akai take korwa malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu cewa haƙiƙa tuba da ayyuka nagari suna shafe wa bawa miyagun ayyukan da i ko mai muninsu ko mai yawansu kamar yadda Allah yake cewa innal hasanati yudhibna sayiat haƙiƙa kyawawan ayyukan bayi suna tafiyar musu da miyagun ayyukan da suka idan da ka yi kafirci mummunan aiki ne sai ka bi da imani kyakkyawan aiki ne sai je share wannan idan da ka yi sabo zina ce shan giya ne caca ce sai ka watsar ka sallah ka azumi ka zakka ka hajji waɗannan kyawawan ayyuka ne za su je su murkushe wancan miyagun ayyukan da so da haka to duk bawan da ito ba iwato riki aiki na gari iriki imani nagartacce to wannan abin zai sa Allah ya share masa laifukansa shi yasa wata rana da wani mutum yake neman wata mace yana matukar santa ita kuma ba ta sansa sai wani ya fito sai ta ce ita ya mata yana matuƙar santa tana matuƙar sansa wancan kuma ga ciwon santa ita kuma ba ta sansa ya ce ta ana sai da zan maganin in ce ko dai sai da wanda kike son za ki aura ko sai ya kashe shi sai maga wanda za a aura an fahimta sai maga yadda za a aure ba da ta iya kuma to kuma yanzu ta bar shi ma ta ce tana son wani shi ma ba tsira zai a kashe shi ba kaga ta shiga tsaka mai wuya yadda bai samu abin da yake so ba ita ma ba ta samu abin da take so to kuma bayan kisan sai abin da ya idame shi yanzu ga shi ya yi kisa me ya mafita zai samu sahabi na annabi abdullahi da abbas ce kaji kaji aika aikar da ne kuma yanzu abin ya dame ni ina so in tuba yace babanka tana da rai yace a sai to aje a ci gaba da wato ainihin sauran ayyuka na kwarai kyawawan ayyukan da zaka yi za su tafiya maka da mummunan aikin aje a tuba a yi ta sallah a yi ta abin da abubuwan alkhairi aje sai haka da ake tambaya da lada me yasa ka ce babansa tana nan da rai yace eh ai ni ban san wani abu da zai yi da zai kusanta shi da Allah mai girma da daraja da kima da matsayi ba irin a ce inda babu nan ta suna da rai ebe ta sau da ƙaf don Allah ya ce wabil walidai ne ihsana gashi nan barjik cikin alkur'ani a dai bayi da za a zauna da su kakin kimi wannan kake yi to za ka ga cin nasara to kenan kyakkyawan aikinka na biyayya ga iyaye kyakkyawan aikinka na yin ayyukan kirki za su share maka munin aikinka ko da babban aiki wanda yake na aika aikan da kai kamar kisan ka da makamantansu so da haka idan ba bawa itsayu da yin kyawun ayyuka Allah su subhanahu wata'ala zai share masa munanan ayyukansu Allah ka ba mu ikon yin kyawun ayyuka bayan munana ka tsare mu yin wato munanan ayyuka bayan kyawawa sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa Allah su subhanahu wata'ala mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne ga bayinsa sannan bayan haka aya tana kwadaitar da mu da murka tuba ga Allah subhanahu wata'ala akan abubuwan da muke na ba daidai ba sannan mu tabbata akan imani na kwarai shine za mu ci gajiyar aikin da muka kyawawa ya an karba mana kuma an mana sakayya kyakkyawan da za ta share mana miyagun ayyukan da muka bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce sakata musa al-ghadab akhadha al alwa. وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa walamma sakata an Musa al yayin da Musa fushin da yake tare da shi ya tafi walamma sakata an musal al yayin da fushin da musa yake ciki ya sauka musa ya samu nutsuwa ya dawo hayyaci ba kamar lokacin da yake cikin damuwar fushin ba to sai allah ya ce akhadhal alwaha sai ya je ya kinkimi allunan da ya wato ainihin watsi da su ko ya aji sai ya je ya kinkime su ya ɗauka yanzu an dawo cikin halin wato kwanciyar hankali da tafiyar damuwar da ake ciki wa fi ha huda a cikin wato ainihin rubutun da aka rubuta a wannan alluna akwai shari'a ta tacciya daga ubangiji na bayanan da attaura ta kunsa wa rahma akwai wato ainihin dalilai da sanadi sanadi da in ka bi ka aiwatar za ka dace da samun rahama ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan wato anin shari'a da ke cikin wannan alluna da annan Musa yake dauke da su da jin kan da ke cikin wannan wato alluna da annan Musa yake dauke da su suna zama shari'a ne da jin kai lillazina hum li rabbihim yarhabun ga waɗanda suke tsoron ubangijinsu suke kuma tsoron haɗuwa da azabar ubangiji wata ala da horansa ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi malamai suke cewa da aka ce lamma sakata an musa al-ghadabu akhadha al-alwa yayin da fushi ya saki annabi musa idawo cikin nutsuwarsa da rashin damuwa saboda fushin da yake ciki ya kau ya tafi sai ya ɗauki wato anin waɗannan alluna to shine sai malamai suke cewa zahirin abin da ayan nan take nunawa allunan nan da aka ce ya jefar ko ya aje ko da ya aje su ko ya jefar da su ba ɗayan da ya kare ba ɗayan da ya kare domin da ya kare ba za a ce ya sake ƙasu ba ba bayanin karya yadda ya aje su ya ɗau kayansa haka ko in ma jifan ne da ya jefar yakin kime su haka sannan a taurar da ke ciki na allunan babu wani abu da ke ciki na rubutun da aka yi da bayanai da ya salwanta don annabi musa ya aje allanin kafin ya zo ya ɗauka ba a tafi da wani abu daga cikin abin da ke ciki tare da cewa abu ne sananne daga cikin zantuttukan malaman tafsiri jingim da yawa suna cewa wannan allana da annabi musa ya jefar jefarwar ta sa sun karye sannan kuma suna cewa har ma akwai irin guntattakin ko gutsatsarin waɗannan alluna a gurin wasu daga cikin sarakunan banu isra'ila suke aje da su sannan suna cewa fayyace bayanin da allah yi a cikin wannan alluna game da ita littafin attaura game da wato shi littafin attaura game da ita attaura din suna cewa waɗannan abubuwan su ma an ɗauke wasu bayanan ya zama sai dai bayanin hudan wa rahama da Allah ya faɗa a ciki to wannan bayanin malam muhammad muhammadu al'amini shankiti Allah ji kansu da rahama yake cewa wannan bayanin kakaf babu wani dalili tabbatacce da za a komawa don gasgata shi Allah ya gaya mana ya aje Allah na ko in cewar ya jefar ya jefar da ya samu kansa ba fushin da yake ciki ya koma ya ɗauki kayansa Allah bai ce da ijefar sun karye ba bai ce da ya jefar an ɗauki wasu hukunce-hukunce ko bayanai daga ciki ba wani ya fahimto yiwuwar haka ya faɗa ba aya ba hadisi to nan ji nan bari amma ba za a ɗauka an fahimta ko? to sannan da Allah yake cewa wa fi nuskati hudan wa rahama me ake nufi da nuskatiha ne malamai suka ce asalin a larabcin an ce nasku abinda ake nufi da shi kwafo wani rubutu daga wani littafi zuwa wani littafi in ka ɗauki exercise sai ka kwafo abinda ke cikin ƙur'ani na cikin exercise ɗinka to sai a ce kayi nasku ma'ana kayi kwafi na ƙur'ani an fahimta ko to wannan ɗauko abin da ke cikin wani littafin zuwa wani da ba komai ya zama shi ma yana ɗauke da abin da ka ɗauko daga can shi ake cewa nasu wafi nuskatiha a rubutun da ke cikin waɗannan allina na annabi musa da aka kwafo masa daga babban allo an fahimta ko sai zamanto shi ma kwafi ne na abin da ke cikin babban allo lauhul mahfuz na ubangiji subhanahu wata'ala da ya rubuce komai a ciki an fahimta ku. to su malamu suka ce wannan shine abin da ake nufi saboda haka ana cewa da asalin abin da aka kwafo annas ana cewa da wannan narration da aka kwafo annas shine malamai zaka sun ce wannan littafin ina da nuskha kaza ma'ana an ka dawo yanzu ana cewa ina da kwafi kaza an gane to shine abin da ake nufi wa fi nuskhatiha a wannan rubutu da ke cikin allan da annan musa ke dauke da shi akwai hudan wa rahama bayani na shari'a da kuma jin kai to sannan bayan haka malamai wasu suke cewa a abinda ake nufi wa finus katiha a rubutun wannan allana da annan musa yake dauke da su akwai bayanin shari'a da jin kai babu bukatar ma sai an ce daga wani guri aka kwafo a'a inda ma aka samu falle mara komai aka rubuta abin da aka rubuta to ko ba daga wani guri aka kwafo ba bayanin da wani iko yake dauke da shi rubuta sunansa nasu an fahimta ba sai lalle an kwafi wani zuwa wani ba a ko da ba kwafowa aka yi ba yanzu ne aka tsar rubutun sabo abin da ke rai ne aka mai da shi cikin rubutu to shi ma sunansa nasu so da haka wannan dai Allah na da annabi Musa yake dauke da su da rubutu a ciki to rubutun yana dauke da bayanin shirya da kuma jin kai abinda ake nufi da shiryar shine abinda suka shiryu zuwa gare shi na hukunce hukuncen littafin da Allah ya turo allah Musa da shi a taura abinda ake cewa kuma jin kan shine abinda zai same su daga Allah Su subhanahu wataala na mayalwaciyar na mayalwacin jin kansa a sakamakon sun bi shiriyar da ibukaci su bi a littafin da aka saukar musu sai abin da wannan aya take korwa malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu cewa ma'abota ba da gaskiya da Allah da jin tsoron Allah su ne waɗanda suke amfanuwa da shiriyar Allah subhanahu wata'ala sannan kuma su ne waɗanda suke keɓantuwa da samun jin ƙan Allah subhanahu wata'ala na musamman da sai ce wa fi ha hudan wa rahama sai ce mai eh, lillazi na hun bi rabbihim yarhabu ga waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu suke jin tsoron kamu da azaba da horo na ubangijinsu ashe su suke amfana da shirya su waɗanda suka ji tsoron Allah suka kuma siffatu da imani sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa abinda allunan da aka baiwa annabi Musa ke dauke da shi zancen Allah ne na attaura mai bayanin shari'a da kuma hanyoyin samun jin kan Allah ko saboda haka a yanzu an gaya mana me a alluna an ce ya taho da alluna kaza kaza to me a cikin allunan an gaya mana a dunkula abin da duk bayanan da ke ciki kunsa bayanin shari'a ne da yadda za a samu wato jin kan ubangiji mu ma littafin namu alqur'ani duk haka ne alif lam zalikal kitab la raiba fi sai Allah ya ce hudan lil muttaqin ko shari'a ne ga masu jin tsoron Allah saboda haka tun daga farkon sa har karshe abin da yake bayani ya za a aika shari'a ihdinas siratal mustaqim tun surarsa ta farko to haka abin yake ciki to in ka shiryu ka tafi akan wannan abin da yake akwai na shari'ar to zaka dace da samun jin kai da rahamar ubangiji Allah karatar da mu wannan shi ne abin da ya sabo kana karatun mu ne abin da muka yi daidai Allah ya ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe سبحانك bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أنت wa ونتوب إليك